من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا for هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمر سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله فإن إن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأن أنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم نعم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم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 amma ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum assalam wa rahmatullah barkamu da haduwa cikin wannan babban masallacin juma'a da ke nan makera masallacin alhaji umar mutallib wadda ke cikin wannan babban birni na funtuwa na jihar katsina mahaɗu a yammacin asabar hudu ga watan ramadan ta shekara 1447 wadda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan februari shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya wadda wannan shi ne darasi na biyu da za mu gabatar a wannan shekara in ba ku manta ba bara mun tsaya cikin wato mun tsayar da karatunmu cikin suratul bakara aya ta 207 fadin ubangiji madaukakin sarki wa minan nasi من يشري نفسه والله رؤوف بالعباد wato faɗin ubangiji madaukakin sarki wa minan lallai lalle cikin mutane mai yashri nafsa a marzatillah akwai masu siyar da kawunan su domin wato siyar da kansu dan neman yardan Allah wallahu ra'ufun bil ibad nan ne matashiyar zancenmu wadda za mu tashi aya ta 208 faɗin ubangije maɗaukakin sarki ya ayyukan ladina amanu tukunu fi na ya ayyuhan ladina amanu tukunu fi silmi wala tattabi'u wala tattabi'u الشيطان نعم إنه لكم عدو مبين ثم على أبكر جمي أتكلتا فرد الأذهان إلى معاني القرآن يتي ثم جمع تعالى المسلمين المؤمنين منكم والمنافقين sannan ubangiji madaukakin sarki a ayar nan da za mu karanta wato ayar da za mu bayani akan yau insha Allah ta'ala aya ta 208 cikin suratul bakara ubangiji ta'ala ya hada musulmai mummunai tare da munafikai wa khatabahum bi sifatil iman dukkansu Allah ta'ala ya fuskance su ya masu magana da sifa ta imani allati yad'una imanin da suke ta. imanin da kowanne yake furta cewa ya yi, sai ubangiji ta'ala ya mu'amalance shi gwargwadon abin da yake yayatawa gwargwadon abin da yake farfaganda kowa na farfagandan cewa shi mummuni ne to da mai imani din ingantaccen imani da wanda imanin nasa tek ne ba ingantacce ba ne dukkansu ubangiji ta'ala sai ya haɗa su ya ambace su a cikin wannan aya mun gane ko Allah ta'ala ya ce ya ayyukan ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani udkhulu silmi ku shiga cikin addinin musulunci bi kasri sini wa fatiha akan karanta a ce as-silmu wani lokaci kuma sai a ce as-salmu ayi fatahan sinin ko kuma ayi kasra mun gane ko mala abakar kuma ya ce dai wannan ana nufin al'islam akan ce as-silmu ko asalmu dai ana nufin musulunci amma wasu daga cikin malaman loga takan bambanta sukan ce shi shine musulunci din asalmu kuma yin sulhu sulhu kabe da akan ce sullamu shi kuma ana nufin tsani duka za a ga alkur'ani ya yi amfani da waɗannan lafusa kaga a nan wurin allah ta'ala ya ce ya ayyukan ladina amanu dukulu fi silmi kafa ya ku jama'a ko ya ku mummunai ku shiga addinin musulunci gaba ɗaya silmu da ma'anan addinin musulunci an ne ko to a wata ayar kuma Allah ta'ala zai ce yakan ce wala tahinu wala tahakku wala tahinu Allah ma da a cikin suratu Muhammad Allah ma da kake wala tadinu ila salmi wa anan wurin Allah ta'ala ya ce ya ayyukan ladina amanu dukulu ya ayyukan ladina amanu dukulu fi silmi kafa lafazin asilmu yana nufin addinin musulunci ku shiga addinin musulunci gaba daya a cikin suratu muhammad kuma sai Allah madaukakin sarki yace fala tafinu wa tad'u ila salmi kar ku ya rauni ku rika gayyatar abokan fada abokan gaba wanda suka hana ku ku yi addinin musulunci kar ku bayyana masu da rauninku ku rika gayyatar su zuwa ga asalmu shine sulhu alhalin wa antumul a'launa wallahu ma'ako ku ne madaukaka Allah ta'ala yana tare da ku mun gane ko a wani wurin kuma Allah madaukakin sarki ya ya ce wato fa in jana salmi. فإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله نعم. إنه هو السميع العليم كذا وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله وإن جنحوا للسلم in suka jawo suka ba da haɗin kai suka taho domin a sulhu fattina halaha to kai ma ka yarda a yi sulhu din ashe wannan lafazin ko wannan kalmar takan zo a silmu a salmu sannan sullamu am lakum sullamun am lahum sullamun yattabi'una fihi kaga am lahum sullamun mustami'uhum bi sulbanin mubin wato sullamu yana nufin tsani shine al-imamu al-hakam ya rubuta littafi ya sa wa littafin suna sullamul usul ko sullamul wusul ila ilmi al-usul na'am wusul ila ilmi al-usul mun gane ko a takaice kwarai mu fahimci wannan lafazin ko wannan kalmar ta sinun da lamun da memo akan sanya mata kasra ta zanto as-silmu as-silmu a ɗaure lamu a silmu galibi in an faɗa haka tana ɗaukar ma'anar musulunci a silmu musulunci sannan akan sa wa sinun ɗin fatha a ce a salmu nan ma lamun ɗin da kasa wato da sukun a salmu yana nufin sulhu neman zaman lafiya mun gane ko sannan kuma akan sanya wa sinun ɗin don ma an gane ko nan wurin sai lamun ɗan ta zanto mai fata sullam lamu. lamun tare da shadda nan kuma na nufin tsari lada da akan hau yake kira musallas musallas akwai littafin musallasu kusuro wadda kalmomi da suka zo masu mabambantan ma'anoni alhalin sun yi kama wajen rubutawa ko furtawa mun gane to shine a nan wurin mala abakar gumi Allah ya gafarta masa a raddul azhar da yake ya ayyukan ladina amanu da ya kawo faɗin Allah ta'ala ya ku munai, ya ayyukan ladina amanu dukhulu fi silmi ya ku munai ku shiga cikin addinin musulunci di kasri sini sai ce akan karanta a ce a silmu wa fatiha wani lokaci kuma sai a sa fatiha a ce salmu ai al-islam duk dai ana nufin musulunci Allah ta'ala ya ce ku shiga cikin addinin musulunci kafatar gaba ɗayanku an gane ko me ake nufi aiki jami'i shara'i'i ku shiga cikin addinin musulunci gaba ɗaya domin an ce ya ayyukan lazina aman ya ku mummunai kenan kaga uredi mummunai ne an gane to kuma sai aka ce ku shiga musulunci to ya mutum zai zama mummuni alhalin bai shiga musulunci ba to shine sai malam ya ce abinda ake nufi ku rike dokokin shari'a gaba ɗaya ka ku rike wani ɓangare na shari'a ku kyale wani ɓangaren ba ku rike ba abinda yake wajibi ga musulmi ya yi riko da dukkanin dokokin shari'a gaba ɗaya duk abinda zai yarda ga Allah kar ka zanto kana da gefe ka rike dokokin shari'a ne duka kakka aiki da wani ka kyale wani haka ma al'imami ibnu kasir ad-dimashqi a cikin tafsirin sa tafsirul qur'an al shi ma irin wannan fassara ne cewa ana nufin a shiga cikin addinin musulunci gaba daya ai aiki da dokokin shari'a duka kar ayi wani akyale wani haka al-imam as-suyuti a cikin tafsirin sa ad-darrul mansur بالتفسير واتو الدر fi في التفسير بالمعصور shi ma da yazo zai fassara wannan ayar haka ya ce yace yaqulu ta'ala Allah ta'ala yana cewa amiran ibadahul mu'minina yana umurtan bayansa mummunai almusaddiqina bi rasulihi wanda sai gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an ya'khudhu bi jami'a bi jami'i qural islam ruko da dukkanin iyayi wato dikiyoyin addinin musulunci wa jara'ihi kuma ruko da shari'o'in addinin musulunci Wala amali bi jami'i awamiri su yi aiki da dukkanin umarnin da Allah ta'ala ya bada wa tarki jami'i zawajirihi sannan su nisanci duk abin da Allah ta'ala ya hana mastata'u min zalik matuka suna da iko kenan a nan wurin ana kiran mummune ne masu tsantsan imani Allah ta'ala ya ce su shiga addinin musulunci gaba daya karka zanto wasu dokokin shari'a ka yadda da su kana aiki da su amma wasu dokokin shari'a kuma kana iji su sun maka tsauri ba za ka ba ba da aka kai dai a kawo maka irin ayoyin kunu rabu wata matahu to wannan kana shi dai za ka yi aiki da su tunda a ce ne a ci a sha a rayuwa to kai irin wannan sun dace daman da ra'ayinka mun gane ko amma duk inda aka taka ma birki akan wani son zuciyarka يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله الله تعالى يا داود يا كي النبي داود إنا جعلناك خليفة في الأرض مما يردكي مما يأباين كسا خليفة mai wakiltarmu wajen yada dokokinmu wato mai wakiltar Allah wajen yada dokokin Allah a matsayin shi na annabi shine inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya wala tattabi'il hawa karka bi san zuciya fa yudillaka an sabilillah in kana bin san zuciya san zuciyan sai ta halaka ka mun gane ko to in aka yi maka wa'azi karka bi san zuciya ka bi shari'a to nan sai ka je ya ce ma tsauri wannan wa'azin sai ka ji wannan wa'azin ya ma tsauri amma in wa'azin da zai motivation ɗinka ne ya zaburar da kai kan wani ra'ayinka to wannan kan kayata da wannan banki huma tsaba na minin nisa masana wasu lasa wamba to waɗannan ayoyi kan ba su da matsala ita kawo maka su za ka aiki da su inda an ce a abu mata yi ne ka yi to alhamdulillah ta faɗi ka sassa hmm. amma inda aka sa maka dokan shari'a tunan kuma sai ka zanto kai watsi da shi shine Allah ta'ala ya hana ya ce in za ka yi musulunci kai gaba daya da ayoyin da suka yi maka daɗi da wanda suke tankwara ka ka kyale son zuciyanka ka bi shari'a to ka yarda ka yi aiki da su gaba ɗaya inda za a tankwara ka ka tankwaru inda kuma aka gina wani abu bisa maslahatka to ka yarda shi kenan ka ginu ka ɗauki shari'a gaba ɗaya kar ka zanto kana da gefe mun gane wannan da kyau Allah ta'ala ya ce wala tattabi'u khutuwati shaytan kar ku bi hanyoyin shaytan ay hu bi kar ku yadda ku bi na kawatawan shaytan shaytan ya kawata muku wasu abubuwa ku saba ma Allah anan gurin sai malam yace nazala fi abdullahi ibn salam wannan ayar ta sauka ne kan abdullahi ibn salam wa ashabihi shi da mutanansa ba'adal islami bayan sun shiga musulunci lamma azzamu sabta bayan sun shiga musulunci kuma sai suna girmama suka shigo tare da kaɗan cikin al'adunsu na gargajiya kaɗan cikin wato take taken su na addinin yahudanci a yahudanci suna girmama ranar asabar har ma ba sa aiki a ranar asabar yahudawa sana akwai dabbobin da ba sa ci to ko da sa abdullahi ibn salam da shi da wato supporters ɗinsa wanda suka rako shi aka shigo musulunci tare ko da suka shigo musulunci sai ba su ije wasu daga cikin al'adunsu na addinin yahudanci ba kamar girmama ranar asabar kamar ƙin cin waɗansu daga cikin namomi da wato wasu da haramta wasu daga cikin namomi dabbobi su rika haramta su haka nan kadai ba ta da dalilin shari'a ba to sai ya zama suna sallah suna azumi suna girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna aikata da yawa daga cikin umarnin Allah suna nisantar da yawa daga cikin abin da Allah ko annabin Allah suka hana su amma kuma haka din bai sa sun bar wasu cikin aikace-aikacen su na addinin yahudanci ba mun gane ko to shine sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya kansu yace ya ayyukan ladina Amadu. ya ku da wanda kuka dawo daga baya kuka shiga addinin musulunci kuna yin wasu daga cikin ayyukan musulunci amma ba kwa yin wasu to waɗanda ba kwa yi ɗin ku riƙa shine fassaran udkhulu fi silmi kafa ku shiga addinin musulunci ne gaba ɗaya hatta ranar asabar da kuke girmama ta alhalin Allah bai saukar da ita ko bai ayyana ta a matsayin a girmama ta ba ku daina ku dawo abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake girmama ku girmama duk abinda ma'aikin Allah yake yi shi za ku yi a matsayin addini mun gane ko to sun ce akan wannan akan su wannan ayat ta sauka amma ba wani dalili mai karfi bisa wannan abinda mala abakar kuma ya ambata ina fatan mun gane shine yace lamma azzamu sabt lokacin da suke girmama ranar asabar wa karihu lahmanil ibil suka kyamace cin naman raƙumi wa samarru ala ta'zimin sabt suka ci gaba suka doge bisa girmama ranar asabar min tarki tarke al'amali fihi haka kai gaba sa ma yin aiki cikin ranar asabar wa fi zalika mukhalifatun li shara'i al-islam wannan ko ya saba wa dokokin shari'ar musulunci wala yusdaqul imanu illa bittiba'i jami'i shara'i ba ko a gaggata imanin mummuni sai in ya bi dukkanin shari'o'in da Allah ta'ala ya saukar domin cewa akai tun maja'alnaka ala shari'atin min al-amri ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء مع الذين لا يعلمون نعم الله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبئها sannan mun ɗora ka kan shari'a Lallai ka bi wannan shari'a da aka ɗora ka kanta ba a ce ka ɗauki wani bangare na shari'a wanda zai maka daɗi. wani bangaren kuma ka ije ba mun gane wannan da kyau ka bi shari'a gaba ɗaya. wa tarki ma hashi ba yadda za a yi a karbi imaninka sai in ka aikata dokokin shari'a gaba daya ke nuna cikin imanin bawa sannan ka kyale dukkan wata doka wacce ba ta shari'a ba ka fifitacci wato dokan shari'a a kanta. inna innaku lalle shi shaidan da aka ce karku ku bi hanyoyinsa lakum aduwun mubin abokin gaba ne wadda kuma ya bayyana gaban shi gare ku bai koye muku ba an faɗa muku karara ya ce sun mala'atiyan na hummin bai ne aiki mala'atiyan na hummin bai aiki wa min khalfihim wa an aimanihim wa an shama'ilihim ولا تجد أكثرهم شاكرين shaidan bai ɓoye maka gabar da yake yi da kai ba bayan ya fitini kakanmu kakanmu na farko annabi adam ya cin masa a gidan aljanna ya ziga shi ya ruɗa shi har sai da ya zama sanadiyar fitan annabi adam da hawa'u gidan aljanna kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a wurare daban-daban cikin alkur'ani al'imami ibn al-qayyim ya yi bayani sosai kan wannan matashi a cikin ikasatun lafan min musayi da shekar to kai ma sai bai kyale ka ba ya faɗa maka ƙarara ko ya faɗa ma ubangijin ka ya ce sun mala'atiyan na min bai ne a idihim wallahi zan zo ma al'umman nan zan zo musu ta gaba sun mala'atiyan na min bai ne a idihim wa min halfikim zan zo musu ta baya wa an aimanihim zan zo masu ta dama wa an shama'ilihim zan zo masu ta hagu in ta ruda su in ta su saba maka in ta ziga su kasi maka biyayya wala tajidu aktsarahum kire, dan dai kawai kar su gode maka ba yawancin su za su halaka za su bata Allah yake la'anakullah wa qala la'attakhidhanna min ibadika وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا الله تعالى يتلى أنا الله الله يتيني مشيئا wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruda shedan ya fito ballo ballo ware waje a bayyane yace wallahi sai na ɗebi waɗansu gungu wasu jama'a cikin al'umman nan in ya ja wannan tawaga mai zai musu ya ce wala udillan na ku wallahi batar da su zai ji shaidan wala udillan na ku na ku sai na sa musu buri burin da zai kai su ga su ci haram su mallaki haram su ba ba kere su da suke kan haram wala umarniyar na Allah ya tsine mashi wa qala la attakidanna min ibadika nasiban mafruza wala udillannakum wala umanniyannakum wala amuran na kun, kwale amurannakum fala a zana lana wala amuran na kun, amurannakum fala yughayyirunna halqa ya ce zan umarce ta sai sun canza halittan Allah sai sun canza halittar Allah ga yaro ya yi wani aski kawai irin na yan iska ya aske nan ya aske nan ya tara ya tara wani abu cinko aka inda haka Allah yake sai ganka sai ya tsoro maka da gashin ka haka to annabi ya hana ka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hana irin wannan aski to amma shedan zai zo ya ta zuga matasa sai sun wannan shedan ya zuga mai mata ya zina shedan ya zuga dan kasuwa ya ci riba shaidan ya zuga mai sana'a ya ta haram madadin ya tsakaita akan umanniyan shi wala umanniyannakum wala amurannakum ya yabattukunna adana lana zai umurci zai umurci jama'a su rika haramta wasu dabbobi suna halatta wasu irin yadda ya budawa suke yi su tsatsa ma dabbobin da ba sa son a ci sai tsatsa tsatsaga musu kulluwa ƙarshe Allah ta'ala ce wa mai yattaki da na waliyan min dunin duk wanda ya riki shedan abokin daukan shawara shi a wajen shedan yake daukan shawara ya daka ta shedan yana bin na nasa wa man yattaki da shaytan waliyan min dunillahi faqad khasira mu mubina ya tabka asara Allah ya tsare to shedan abokin gaban mu ne mai bayyananniyar adawa to jama'a kun ji bayanin da babban malami shekul islam qadi shari'atul islamiyya imamu ahli sunnati fi najeriya wa diyarul ifriqiyya sheikh abubakar mahmud juni Allah madaukakin sarki ya gafarta masa kun ji bayanin da yayi kan wannan aya al-imam ibn a cikin tafsirinsa zadul masir fi ilmi tafsir yace da Allah madaukakin sarki yace ya ayyukan ladina amanu dukulu fi silmi kafa ya kuma mu ne ku shiga cikin musulunci gaba daya to ai mummune ma kan su zama mummune har a kira su sai ba sun fara zama musulmai tukuna ko domin martabatul imani ai sama take da martabatul islami duk wanda a gan shi ya zama mummuni to tabbas sai da ya baro gidan musulunci sannan ya ƙara samun mukami likafa ɗaya gaba sannan ya kai matakin imani haka ne akwai wanda musulmi ne amma bai kai ya zama mummuni ba kamar da alkur'ani ya tabbatar da haka qalat al'arabu arabu amanna akwai wanda suka ce su sun yi imani aka ce a'a walakin qulu aslamtum an gane ku dai ku ce kun yi musulunta shine qalatul arabu amanna kullum tu'minu walakin qalatul arabu amanna kullum tu'minu walakin qulu aslamna walam ما يدخل الإيمان في وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا منذ سنة cikin larabawan ƙauye sun zo suna ikirarin sun yi imani Allah a'a har yanzu imani bai shiga zuciyarku ba walakin kunu aslamna ku ce ku dai musulmai ne ashe sai ka zama musulmi in aiki ya ci gaba gaskata Allah da annabin Allah ya bunƙasa to wannan shi ne zai promoting ɗinka zuwa matsayin imani haka ne al'imami ibn al-qayyim a cikin littafin majalis salikin bai na manazali iyaka na abu wa iyaka na sa'in ya yi fashin baki mai kyau game da wannan kabiya. to nan sai aka ce ya ayyukan ladina amur kaga already har sun kai matakin mai imani an kiran yesu da sunansu na imani sai kuma aka ce uduhulu fi silmi ku shiga musulunci kamar an yi gaba kenan an dawo an yi mai an yi baya to shine sai al-imam ibn al-jawzi a cikin littafin zadul masir fi ilmi tafsir sai ce malamai sun yi maganganu ne guda uku zancen farko suka ce fadin ya ayyukan ladina amanu ana yi ne da yahudawa waɗanda ba su shiga musulunci ba an gane ko amma sun yi imani da annabawan baya sun yadda da annabi Musa wadda ya zo da attaura wadda Allah ya ba attaura sun yadda da annabi Isa wadda Allah ya ba injila amma ba su yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba wadda Allah ya ba alqur'ani to sai Allah ya kira su allazina amanu dubi zuwa ga sun yi imani da wasu annabawa kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka ana kiran yahudawa da nasara da sauran waɗanda suka yi imani da annabawan da suka gabata annabi Muhammad amma da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo sai suka kafirce mishi an gane to su ake kira aka kira ku da cewa ya ayyukan ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da annabawan da suka zo kafin annabi Muhammad udkhulu fi silmi to ku shiga addinin musulunci shi ma annabi Muhammad ku imani ne. mun gane ko to wannan haka zancen farko kenan da al-Imam Ibn Jawzi ya ambata a Zadul zance na biyu yace a'a wasu malaman tafsiri suka ce fadin Allah madaukakin sarki ya ayyukan ladina amanu ana magana ne da irinsa Abdullahi ibn Salam da sauran Yahuda, wanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma kuma sai suna aikata wasu ayyuka wanda ba a cikin addinin musulunci yake ba yana cikin addinin yahudanci ne already alhamdulillah sun yi imani mun gane ko sai dai da suka yi imani sai suka shigo da wasu al'adu da wasu ayyuka na tsohon addininsu da suka faro na yahudanci ko nasaraniyanci sai suka aro wasu daga cikin ayyukan wancan addinin sai kuma suna aiwatar da shi a cikin wannan addinin na musulunci sai zama a wani lokaci suna implementin dokokin shari'a a wani lokacin kuma wato dokokin shari'ar musulunci a wani lokacin kuma suna implementin dokokin shari'ar yahudanci su ne Allah ta'ala ya gargaɗe su ya ce ya ayyukan ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam udkhulu fi silmi kafa lalle ku shiga addinin nan na musulunci ne gaba daya kar ku tafo da koda fara daya cikin al'adu ko take-take ko ayyukan a tsohon addininku da kuka baro in za ka shigo musulunci shiga gaba daya da Allah mutunci wannan da kyau yanzu mutum wato mutum ne da yake kan wani addini na buda wanda ba a iyakanta adadin matan da za ka aura sai ya zo ya yi imani da annabi muhammad ya yi imani da allah yana sallah yana azumi amma kuma yana auren mata goma sha biyar ta'asirin shi saboda ya saba da wannan a cikin tsohon mai tsohon addininsa to sai a kirange shi a ce a'a in za ka shiga musulunci shiga gaba ɗaya kai aiki da dukkanin dokokin shari'ar musulunci to zance na uku da malamai suka ambata shine wato udkhulu ya ayyukan ladina amanu ya ku Munai, suka ce nan fa ana magana ne da mu al'ummar musulmi masu tsantsin imani masu yarda da shari'a gaba daya amma ana jan mana kunni ne kan cewa kar mu yarda mu rika daukan wani bangaren shari'a muna ije wani bangare wanda ya mana daɗi mu ɗauka mai aiki wanda kuma zai ba mu wahala mu cuto wannan kuma a ije an gane ko wannan kuma a ije a in za ka shiga musulunci shiga gaba ɗaya ka shiga musulunci gaba ɗaya duk dokokin shari'a ka girma masu, abinda Allah ya hana ka ka hannu abinda aka ce ka yi ka yi gwargwadon ikonka karka zaɓi waɗansu daga cikin umarnin shari'a daidai ga gaɓuɓɓan da suke maka daɗi suka dace da ra'ayinka kake kallon cinta a nan kake kallon sauƙinsa sauƙin aiwatar da wannan ka riƙa yi sauran kuma ka kaƙi ka sha walakin ɓangaro da su a'a duk dokokin Allah rungumin su gaba ɗaya dokokin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam rungume su gaba ɗaya aka ce da mu ake yi da aka yi ayyukan lazina amanu dinnan akwai zantuttuka guda nawa a kansu akwai zantuttuka guda uku ina fatan mun gani. sai Allah ta'ala ce udkhulu fi silmi kafa lafazin asilmu shi ma nan sai malamai suka fassara shi duk waɗancan fassarorin guda uku da aka yi wa ya ayyukan lafina amano ba suka ce lafazin asilmu mu al'umman musu wato mu al'umman musulmi ne ake kiran mu udkhulu fi silmi a silmu sai suka ce ana nufin at akan ce a silmu ana nufin da'a ga Allah ku yi da'a ga Allah gaba ɗayan kaga mummune kenan gaba ɗaya an gane wasu ka ce lafazin a silmu na nufin sulhu zaman lafiya ya ayyukan ladina aman tukunu fi silmi kafa ya ku jama'a ku rungumi zaman lafiya gaba ɗayan ku an gane ko gaba daya a rungumu zaman lafiya a mu suka ce ana nufin zauna lafiya duk wani abu na tashin na da tashin hankali da ta da na tsaye da samar da insecurity cikin jama'a lallai ka nisance shi karka yadda sance shi addinin mu na musulunci addini ne na zaman lafiya mun gane ko sayyid qutb a cikin littafin sa tafsirin sa fi zilalul qur'an ya karfafa wannan wannan fasarar sosai yace lalle abin da ake nufi da udhulu fi sulmi kafa ana nufin kurungumu sulhu kurungumu zaman lafiya ya dinga kawo ayoyin alkur'ani masu yawa wadda suke nuna wajabcin zaman lafiya addinin mu ba addinin ta'addanci bane hmm. addinin musulunci ba addinin rashin zaman lafiya bane addinin musulunci ba addinin ta da zaune tsaye bane addini ne na kwanciyar hankali da zama lafiya da ruguman kowa zalunci ne da waɗansu kan ƙoƙarin su fa mana ƙin san zaman lafiya wallahi zalunci a aikata zalunci ne wato abubuwan da ke faruwa a ƙasar a ƙasashe zalunci sannan kuma in aka duba littattafan kowane addini za a tabbatar da cewa Alƙur'ani yana gaba wajen kira zuwa ga zaman lafiya mun gane ko suna gaba haka annabin addininmu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ma a sahun gaba yake wajen wajen yada wajen advertising a yada a tabbatar da cewa an karantar da mutane zaman lafiya al-imam al-bukhari da al-imam muslim dukkan sun ruwaito hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace nan gaba fitintunu na rashin zaman lafiya za su zo su damu duniya kashe-kashe yawa rashin zaman lafiya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce to ku sani jama'an musulmi kowa ya saurara ya ji in ji farin jakada ya ce ku san duk wannan rigiman da za ta zo ta faru annabi sallallahu alaihi wa sallam ce alqa'idu fiha wanda ya rike hannun shi ya zauna a bin shi bai yadda ya shiga cikin rigiman ba khairun min alqa'im ya fi wanda zai tsaya yana waje-waje yana kallon ta ina zai shiga rigima bai riga ya shiga ba wal qa'imu fiha wanda ya tsaya yana tsaye bai shiga rigiman ba amma dai yana kallon yadda rigiman take kai komo shi kuma hayrun mina sa'i ya fi wanda ya shiga cikin rigiman ake kwabdawa da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace fa in tukhila ala ahadikum inda wannan rigimar za ta kai ga afko gidan ɗayan ku za a kashe shi da makashi ma'aikin Allah ya ce kun ka khairu bunai adam lallai tsayan ku ya zanto kamar mafi alkhairin ƴaƴan annabi adam guda biyu kun sani cewa annabi adam yana da ƴaƴa guda biyu da habilu da qabilu sai suka bada sadaka da suka bada sadaka a zamanin da wanda in ka bada sadaka lokacin ba talauci a gari ba wanda zaka ba sadaka a shiga da shi gida ba ko wanda yake bukata in ka fito da kuɗi ka ba shi ma da nasa kuɗin ba zai karɓi naka ba in ka ba shi abinci abincin ya masa yawa a gidansa bai buƙatar naka to ya ake da kayan sadaka a lokacin wadata wadata a duniya sai dai ka ije kayan sadaka ka in Allah ya karɓi sadaka sai ya aiko wuta daga sama sai ta ƙone ba rayuwa ce irin ta yau hannu baka hannu ƙwarya ba rayuwa ta ta wato hannu baka hannu ƙwarya shi talaka kullum yana cewa aidan ladina yunfikuna fi sarra'i wa zarra shi kuma mai kudi yana cewa a ai waɗannan sun kare shi talaka yana kiran ina masu ciyarwa sanda suke da shi da yawa ina masu ciyarwa a sanda ba su da ki shi kuma mai kudi yana cewa a ai sanda za sun kare tare da talakawan da ba ta bara ma'aman la yas'aluna nasa ilhafa da haka masu kudi ruwa talakawa kudai saboda halin da aka tsanci kai so amma a wancan lokaci ba ma mai bukatar sadakarka tuna za ka yi da sadakarka in ka shi shine ka ije sai wuta ta sauko daga sama sai ta ƙone to ɗaya daga cikin 'ya'yan annabi adam ɗin guda biyu sai ba da sadaka yana ije kayan sadakarsa sai wuta ta sauko daga sama sai ta cinye wadda wannan ke alamta cewa allah ya karɓi sadakarsa ɗayan eh, shi ma sai ya kishi ya ce ma bari in ba da sadaka shi ma sai ya gungumo kayan dukiya sai ya ije a matsayin ya ba da sadaka sai wuta ta sako daga sama ta kewaye sadakar ta kewaye kayan dukiya sai wutar ta ke sama ta ƙi yawa wadda ke alamta cewa Allah bai karɓi sadakarsa ba to dama shi akwai damuwa da haka shi faɗa zai masa wahala sai kalli wanda wuta ta cinye tasa sadakar sai ce wallahi sai na kashe ka dan me zaka bada sadaka Allah ya karba ni ba za a karba nawa ba wallahi zaka ba kunci kiyama sai na kashe ka sai ce me ne kisa kawai daga na bada sadaka Allah ya karba ka sani Allah yana karban sadaka daga wanda suka yi don shi ne kai ba dan Allah kai ba shi yasa Allah bai karba ba to ka sani inda za ka miƙo hannunka ka ɗaga makashi don ka kashe ni to wallahi ni ba zan ɗaga hannuna da makashi don ƙarama ba zan jira in ka kashe ni sai ka tashi a rangoba alkiyama duk zunubai na ka ɗauke mun gane ko su ne allah maɗaukakin sarki ya ba da labarin cikin suratul ma'ida واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إني إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء Allah ta'ala ya ce watlu واتلو naba abnai ابني bil haqq ka basu labarin ƴaƴan annabi adam su biyu labari ne na gaskiya iz qarraba qurbanan lokacin da duk su biyun suka ba da sadaka fatuqbila min min ahadihima sai aka karbi sadakar daya ba a karbi na dayan ba walam yutaqabbal min al wanda ba a karbi nashi ba qala la aqtulannaka sai ce ma wanda aka karbi nasa sai na kashe ka la aqtulannaka qala inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin ya ce ai Allah yana karɓan sadaka ne daga wanda suka yi danshi masu jin tsoronsa la in ba fatta ilayya ya daka litaqtulani haka ne in har ka dago hannu dan ka kace ni ma ana bi basitin bi basiti ma ilayka li aqtulak hmm. ni bazan taba daga nawa annan da in kashe ka ba saboda me inni akhafu Allah rabbul alamin dan ni ina jin tsoron Allah ubangijin halittu na'am inni uridu an tabu abi ismi wa ismika ni ina so ne in ka kashe ni kaga duk zunuban da nema Allah tun daga ran da na balaga har zuwa yau da za a kashe ni gaba ɗaya sai su koma wuyanka inni uridu an tabu abi ismi wa ismika kuma ga naka sai ka hada plus kuna min ashabin nar a ƙarshe sai ka cancanci shiga wuta wa zalika jazaa'u zalimin wannan shine sakamakon azalimai to manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace in an fado ma ɗayan ku cikin tajin hankali da samar da rashin zaman lafiya falyakun ka khayr bunai adam to ka zanto yi idda ka san kai ne wanda aka ce za a kashe kar ka zama kai ne wanda za ka kisa annabi ya karantar da fada ya karantar da ta'addanci ko su zaman lafiya ya karantar da zaman lafiya ku je ku samu wannan littafin nida'atul rahman li ahli al-iman nida'atul rahman li ahli al-iman na Muhammad Abdul Aati ku je ku cimma yadda ya dinga kawo dalilan shari'a wajen fassara fadin Allah madaukakin sarki ya ayyukan ladina amanu dukulu ni, silmi yace as-silmu dan zaman lafiya ake nufi kowa ya rungumi lafiya kafa gaba ɗaya mu rungumi zaman lafiya wala tattabi'u khutuwati shaytan kar ku yarda ku bi take-taken shaytan take-taken shaytan shine samar muku da rashin zaman lafiya rashin kwanciyar hankali kullum a ba wannan shaytan ne a musulunci zaman lafiya ya karantar illa zaman lafiya ba yana nufin a ja ku a lallasa ku a itacin maku mutunci ku ja hannu ba dole ne sai kun ba addinin ku kariya yanzu kalli tsakani ga Allah abubuwa da ke faruwa a ƙasar nan tamu Najeriya in bai kin zaman lafiyar musulunci ba ina za a yi haka yanzu dai kwanan nan kuke gani dab da azumin nan a Fatakwat yanda kawai waɗansu gungun mutane suka fito suna da kwalaye da makamai da abubuwa wai dole musulmi ba hauce sai ya bar Fatakwat suna aboci masgo aboki masgo yan uwanmu nawa suka kashe a fatakwal kan wannan zanga-zanga aka je aka sa masu kankana masu shaina, aka kakkashe su aka sassare abincin da suke saidawa kuma sai sun mayu bidiyo sai sun mayu bidiyo ko kuma alama ya faru na bilmu'minina shuhud suna ganin abin da suke sai da suka yi bidiyo kafin su la'anta dukiyar mummunai sannan kuma suka yi bidiyo bayan kan lalata dukiyar bayan wannan fa duk abin da kuma ya faru a Lagos na rushe shagunan mutanen duk a wannan mulkin ake amma to shaguna nawa aka rushe mana na mutanenmu amma yanzu ko da wasa ka taba jin wani baka ne a Kano ya ce wai wani wanda ba musulmi ba ya bar kasuwan singa ko kantin kwari ko kofar mata ko ɗaya daga cikin kasuwanni? ka taba jin haka? ka taba ji hakan siloli suna yi a sabon gari suna fitowa zaɓe a zaɓe su ka taba jin haka a katsina ka taba jin haka a sokoto? ka taba jin haka a zariya a ina kake kallon irin wannan akwai layi guda a zariya gabaki daya <laughs> Duk ne kuma abin da kai ce ba mutanensu in sun zo nan arewa cikinmu manya-manyan sana'o'i suke yi before you know sun zama billionaires na za a gansu da manyan plazas duk wani building material za a ga suna shiga ciki su ne akan gaba haka ne duk wani spare part na mota su suke sayarwa haka ne amma mutanenmu da suke can haƙin rijiya ne daukan kwangiri yankan kumba masu ɗan ƙoƙari ɗin da haɗa shayi da yanka nama mahauta ko yauce wannan ne da sai da kankana da ayaba, da abarba da ɗan aikin gini yauce wannan suke yi a ba su manyan shaguna masu zauna a kudu a ba su manyan plaza su bada wuri su zauna su samu kafasin su ana ba su ba a ba su amma yanzu ka je kaduna nan ka zo nan zariya ka duk nan nan cikin garin kwanto ko ina za ga gasa nan suna da manyan manyan gine-gine ba mai kakwara musu amma kuma ɗan uwansu su da suke nan su ne a can suke kashe mana mutane wai aboki masgo shi kashe kalmar abokin fa ko kuma suna nufin girmamawa ne da ita eh in su ce aboki duk wani mutumin arewa na mai kyau suke ce mishi aboki wai aboki me za ba ku ce alhaji ba me yasa ba za ku ce malam ba wai aboki kalman kaskanci ko su ce maka almajiri ko su ce maka aboki to walakanta ka to amma duk da haka ka ji wani tashin tashina ba ka ji wani tashin tashina ba yanzu muna zaune ba daɗewa a zariya ɗaura aure kawai mutane za su sun tashi za su tafi ɗaura aure tun sita guda amma suka tare su ji suka kakkashe mun gani Za ka addinin musulunci addini ne na zaman lafiya ina fatan mun gane wannan da kyau Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu ubangiji maɗaukakin sarki ya mara gamdakatar to kun ji shine ya ayyukan ladina amanu tukunu sun silmi kafa ya ku ne ku shiga musulunci gaba daya waɗannan saɓani da aka yi wasu kace ce da aka ce ya ayyukan ladina amanu ana nufin yahuda da babu sirga sun shiga musulunci ba amma sun yi imani da annabawan baya wasu kuma suka ce a yahuda da suka riga suka yi imani da annabi muhammad wasu kuma suka ce a'a mu ne mummune ma da mu ne ya ayyukan ladina amanu din da mu ake yi an gane gwargwadon dai saɓanin malaman tafsiri amma babban malami al'imamu imamu abu ja'far at-tabari Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa shekul Ya ce wa tsawabu abinda yake daidai a cikin tafsirin an gane ko tafsirin al'imamu imamu kun gan shi nan ko Ya ce wa tsawabu abinda yake daidai min al cikin zantuttukan da kaji abinda yake daidai fi zalika indi ni dai a wajena an yuqala shine malamai su ce inna ka jalla sana'uhu lalle Allah wanda ya banshi ya daukaka amara alladina amanu ya umarci dukkanin mummunai bituhuli fi fil amali bi shara'i'il islam kulliha duk wani wanda ya imani ya yayi imani da annabawan baya a'a yayi imani da annabi Muhammad cikin yahudawa a'a mu ne musulmai da muka yi imani da annabi Muhammad duk kiran nan ya shafe mu ana kiran mu ne mu yi aiki da dokokin shari'a gaba daya wa kad yadkhulu fil ladina amanu al-imam tabari yace zai shiga cikin fadin fadin Allah ta'ala alladina amanu Suwa. yace al-musaddiquna bi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda sa daggata annabi muhammad wadda ma ta a jiki wanda suka gaskata abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da shi da gaba ɗaya za su yi ga ciki ba su kadai ba wal musaddiquna biman qablahu min al anbiya'i war rusul haka yahuda da suka gaskata annabawan da suka zo kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam su ma sun shiga cikin fadin alladina amanu wa ma ja'u bihi kuma suka yadda da abinda annabawan baya suka zo da shi wa kada da Allahu kilal fariqaini hakika Allah ya kira duk rundunar gaba ɗaya guda biyu da wanda suka yi imani da annabawan baya amma ba su yi imani da annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam da mu da muka yi imani da annabawan baya da kuma annabi Muhammad duka ana kiran mu ilal amali bi shara'i'il islam zuwa ga mu aiki da shari'o'in musulunci dokokin musulunci wa hududiki da iyakokinsa alafara على فرائده التي فرضها mu kula da ayyuka wanda Allah ta'ala ya farzanta mana ana cewa ne lalle mu tsara sallah da Allah ya wajabta mana mu tsare azumi da Allah ya wajabta mana mu tsare zakka da Allah ta'ala ya wajabta mana wa nahakum an tabi'i shay'in min zalika a cikin wannan aya Allah ya hana dukkan mummune su tozarta ɗaya daga cikin umarnin da ya musu fal'ayatu kun ga wannan aya inda al'imamu tabari ya ce amatun likulli man hu ismul imani ayar ta game ta haɗo ta ritsa da dukkan wanda yake iya amfani da kalmar imani duk wanda sunan imani ya haɗa da shi to ayar da shi take yi fala waje kalli hususi ba'adin biya duna ba'adin ba dalilin da zai sa ka keɓanci wasu da ayar banda wasu kenan gaba ɗayan mu ana kiran mu shiga musulunci gaba ɗaya ina ma'anar shiga musulunci gaba ɗaya shine mu yi aiki da dokokin shari'a gaba ɗayan an gane da Allah ta'ala ce wala tattabi'u khutuwati shaitan? kar ku yadda ku ba hanyoyin shaiɗan, domin ko inna ku lakum aduwwun mubin shi shaiɗan mai bayyanar da gaba ce gaba gare ku sai ya ce ya ani jalla sana'uhu abinda Allah yake nufi bizalika da wannan karatun cewa yake ikmalu ayyuhal mu'minuna bi shara'i islam ya komo mu ne ku yi aiki da dokokin musulunci kulliha gaba ɗayan dokokin wata kunu fi tasdiqi bihi ku shiga wajen gaggata Allah da annabin Allah ku shiga haka din kaulan wa amala a zancen ku a maganan ku ya zanto magana ce da shari'a ta yarda da ita aikin kuma ya nuna haka wada utsara ika shaytani ku kyala hanyoyin shaiɗan ku daina bi wa asarahu da tafarkansa an tattabi'uha kar kudi fa innahu lakum aduwwun mubin domin shi shedan abokin gaban ku ne mai bayyanar da gaba lakum gare ku yana bayyanar da me ku gaban sa gare ku wa tsariku shaytani in ko aka ce hanyoyin shedan da aka hana ku bi alladina hakumullahu an yattabi'uhu hanyoyin shedan wanda Allah ya ce kar mu bi huwa huwa ma khalafa hukumar islami wa shari'ahu shine abin duk da ya saba ma hukuncin musulunci abin da ya saba ma dokokin shari'ar musulunci to karka yadda ka aikata da Allah mun fahimci wannan da kyau karka taba yadda ka aikata in kai wannan ka nisanci hanyoyin shedan kenan shedan mafi girman hanyar da yake da ita shine ya kawata maka saban Allah ya nuna maka ai saban Allah ba wani abu bane ai Allahu kafurur rahim ai Allah mai gafara ne ai Allah mai rahama ne ai Allah mai jin kai ne an gane sai shedan ya nuna maka haka shi kawata maka laifi yake yi in ya kawata maka laifi ka yadda kai dauki kawatawan shedan to shikenan sai ya halaka ka an gane duk wanda haka yana aikata ayyukan sabo shedan sai ya kawata maka ayyukan sabon kamar da Allah ya faɗa cikin suratul an'am yace falawla iz ja'akum ba'suna falawla iz ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna dhalimin falawla iz ja'akum ba'suna tadarru walakin kafartum بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون قال الشاهد وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون الشيطان نعم. ليكي كواتاوا mutum aikata ayyukan zunubai a cikin suratul naml Allah ta'ala ya ce wajadtuha wa qaumaha yasjuduna wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون كذا أنا ما الله تعالى وزين لكم الشيطان أعمالكم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون wato shaidan yake kawata masu ayyuka ayyukan sharri game da a cikin suratul anfali Allah yake wa iz zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum wa iz zayyana lahum shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma min an-nasi wa inni ja'ul lakum kaga shaidan da yake kawatawa kafirai ayyukan kafirci wani shaidan ya kawata masa bid'a sai rungumi bid'a ya kai wani shaidan ya kawata masa saban Allah ya rungumi saban Allah ya kai to kar mu taba yarda mu bi na shaidan shaidan babban abokin gaba ne gare mu Allah madaukakin sarki ya datar da mu ubangiji ta Allah ya mana gamdakatar anan za mu dakata sai in Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe za mu tashi ayar game da izinin Allah subhanahu wataala akwai dan uwa da ya tambaya a jiya ya iko da takardar tambaya da yana azumi da rana azumin shi na jiya kuma sai ya mafarki ya ce kuma har ya ga ruwan halitta ya fita ya yi mafarkin ya yi mafarki kamar gashi yana saduwa da wata ɗaya mace to azumin sananan ko ya karye zai rama a azumin kananan mafarki bai ya karya azumi Allah ta'ala ya tsare ga waɗansu tambayoyi zuwa gobe kuma za mu amsa su insha Allah subhanahu ta'ala Allah ta'ala ya taimake mu to kamar yadda kuka sani ɗan uwa musulmi bayan tafsiri da muke yi muna kokari mai amfani da wannan dama saboda mu taimakawa marayu domin watan wata rana kai ma baka yau za ka taimaki marayun wasu ne waɗansu mamata da suka rasu su ne za ka taimakawa marayunsu amma zuwa gobe kuma fa wala Allah ‘ya'yanka na ka mutu ka bari su ma a taimake su shine Allah ya faɗi wannan zakira ya ce wal yakhsha alladhina law taraku wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا kaulan sadida Allah madaukakin sarki yace kai ma ka ji tsoron kakka mutu kamar naka marayun mana ka faɗi magana mai kyau ka taimakawa marayu mun gane ko don mutuwa tana kan kowa so da wannan muke kira don Allah in za a zo tafsiri wanda duk yake da dama ya taimaka da kuɗi ko sutura ko abinci wadda za a tarawa marayu a nan za a tara kuma a nan za a raba sunan da ake kowace shekara kuma alhamdulillah muna da kwamitin da suke tattara sadakar marayu din nan muna da su malam manawar ko hmm. da sauran yan uwa waɗanda su ne kwamitin tattara marayu nan shekaru da muke ka tasiri a wannan masallaci to za su gaba da tattara gudunmawar marayu kai a karan kanka ka sa in matarka tana da ƙarfi ka karɓo nata in kana da wani wakila ba a nan garin yake ba yana wani gari ne yana sana'a ka buga masa waya ya kawo gudun marayu in kana da wani mai gida ka yi hanyar aikin alheri za ka samu ladarsa a yanzu kafin ma mu ƙaddamar da batun marayu ɗin nan a yau hudu ga wata mun samu naira dubu goma da ɗari shida su muna fatan da asubahi ma in za a zo tafsirin asuba a zo da sadakar marayu sannan in za a zo tafsirin la'asar ma a zo da sadakar marayu mu tara ma marayu wani abu muna fatan Allah ta'ala ya taimake mu Allah ta'ala ya ba mu lada ubangiji madaukakin sarki muke roƙo ya ƙara mana ilimi mai amfani rabbi anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ربي أنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا وعملا متقبلا وتوبة بعد الموت ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن اليقين ما تبلغنا به إلى جنتك ومتعنا الله بأبصارنا وأسمائنا أبدا ما أبقيتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم عليك بالخاطفين اللهم عليك بالمقتطفين اللهم أصمنا وأصمنا في كشنا اللهم أصمنا وأصم دولتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم باعد بيننا وبين المجرمين اللهم باعد بيننا وبين المنفجرين اللهم باعد بيننا وبين الخاطفين والمختطفين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا اللهم علي بين قلوب المؤمنين اللهم علي بين قلوب المؤمنين